جل عن ولد وفاة الله أكبر جل عن شبه الهمهم جمع قوله القرآن هم شبهوا شبهوا بالجماد وليتهم شبهوا كامل ذي والله أكبر جل عن شبه العباد الله أكبر واحد صمت وكل شأن في ثمانية آه، نفست نفست الولادة أمي نا ونحن باب سينو نفت الولادة والأبوة عنه وكذاك أثبتت الصفات جميعها لله تعالى na kusa kai ba za a raba ne ba an raba ba ilaihi ya sa'adu ba والله Allah sai ya fi girma mallabul hasna mai sunaye sabanin jihamu والأوصاف فإنهم ويسفوا في كاملة بلا نقص تتكوا ونقصات والله أكبر جل عن ولدي ألا نعم في جرما الله يا وجب وصاحبتي ألا يا وجب وعن كفر وعن تكتاني ko tabaki mu tabaki mu ne yaro ne eh, eh, ne yasa wanda kirsa ya same shi ke ce masa hannun wa isa dan Allah da kace isa dan Allah ne wace ce masa sa shi ne da kamshe ga yaro to ka bari sai gobe dole sai ya samu kira sai isa dan Allah ne ce ka isa dan Allah ne ce to wace ce masa sa daga ya tsarkaka daga ba wallahu akbar jalla an shibahil jama'a ka qawli bil ili wal Allah ne mafi ke Allah ya ɗaukaka ya girmama jalla an shibahil jama'a daga kamata sangararru ka قولي ذي التعطيل تمام ما جانا ما يتعقيل بالكفر غني قل شبهه بالجماد وليتهم قل شبهه بكاملين ديشة شبهه بالجماد شو سبت الله نتمنى لهم أبوه وان دعيت الله بايا مدن ايا كمان الله دبو فشيء وليته إذا ما kadashab bahu sub iman tasi bi kamil cikir takung ma'anuni karena cikirku sini ji dan magana ina matan shi ba ne magana ne bai kaza ne kai da abin da kamili ji sha ne wallahu akbar jalla an shabahil ibadi fazani tashi nemo wallahu akbar Allah ne mai girma Allahu akbar jalla man shabahil ibad ya ɗaukaka daga kama da bayi fazani tashbiha ne wannan tashbihi ne guda biyu ya ɗaukaka daga gun daga jamadu ya ɗaukaka daga ibadu fazani tashbiha ne mumtani'a ne تشبيهه نبتبه قرر والله أكبر واحد صمد وكل الشان في مدية الله أكبر واحد شيك أيكي صمد شكك أيكي وكل شان تنهر قوتي bisa madiya da cikin cikan mai rahama na fatil wila da tawal kubuwata an kuwal kubuwatsimul na fatil wila an kore haihuwa ta koro kubantaka ya koro da allah daga allah lam yalid wala ولم يكن له كفوا والعبوة عنه هو الكفوة الذي هو لازم الإنسان وكذاك أثبتت الصفات جميعها جاهزة من النقص وكذا وكذاك هكذا أثبتت الصفات أن ثبتت الصفات جميعها lillahi kuma salimatan siffofin na son kwata daga dubu ne da kafa minan da kwasani ilayya ka tashi na amalul